This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka Amurka ke magana kan mita 41, 49, mita 60 da kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya dukkan sa zangon FM sana ana iya jin mu kai tsaye yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiyar Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sahabu Imam Aliyu da kuma saura abokan aiki daga Washington ke farin cikin saduwa da ku cikin wannan shirin namu kafin mai nisa ga sahabu nan da kanan labarai. Babban mai gabatar da kara a Masar ya ba da umarni a kama shugabannin kungiyar Ikhwanul Muslimin ko Muslim Brotherhood a turance duk da cewa ana shirin basu mukamai a majalisar ministocin kasar ta wucin gadi. ma'aikatar harkokin wajen amurka kuma ta hana wani jami'in diflomasiyyar siriya da shugaba bashar al-assad ya aiko shiga amurka balle ya kai ga ofishin jakadancinta da ke nan washington an dakatar da matukin jirgin nan da ya hadari a kasar kanada ba tare da albashi ba to allah ya kyauta bayan kun ji cikakkun labaran duniyar kuma ni condemning duk abin da ya faru a river state ana yi wa democratic zagon kasa ne kuma ba daidai ne wannan ba <laughs> wani dan majalisar dattijai a najeriya yake magana a bayan muhawarar da majalisar ta kan yadda wasu wakilai kwaya biyar tak da aka ce suna samun daurin gindin shugaban najeriya suka je suka tayar da tarzoma cikin majalisar dokokin jihar rivers har suka ce sun kori shugaban majalisar da sauran 'yan majalisar 26 majalisar wakilan tarayya dai ta karɓi ayyukan majalisar dokokin ta jihar rivers daga yanzu za mu ji bayani jam'iyyar acn ta roki majalisun tarayya guda biyu da su tsige shugaba Goodluck Jonathan da mu ji dalilansu. A jihar Taraba kuma an kori sakataren gwamnati da wasu kwamishinoni sannan muna tafi da filin wato domin iyali amma duka sai ba labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban mai gabatar da ƙara a gaban kotu a ƙasar Misra ya ba da umarnin a kama shugabannin ƙungiyar Ikhwanul Musulmin ko Muslim Brotherhood a Turance, duk da cewa shugaban ƙasar na wucin gadi yana shirin naɗa 'yan ƙungiyar cikin majalisar ministocin ƙasar da ake shirin kafawa. Ofishin mai gabatar da ƙarar ya ce ya ba da sammacin a kamo wani shugaban ƙungiyar Muhammad Badi da ɗaya daga cikin mataimakansa da kuma wasu mutane takwas. masu gabatar da ƙara suka ce ana zargin waɗannan mutanen da ingiza tarzomar da ta kai ga kashe mutane 51 ranar litinin a alkahira wani kakakin ƙungiyar taiwanul musulmin ya ce sammacin ba wani sabon abu ba ne illar sauran mulkin danniyar da aka sani ne haka jiya larabar ma'aikatar harkokin wajen masar ta ce an wato ana tsare da shugaban ƙasar da aka hambare muhammad mosu ne domin kare lafiyarsa kuma ana mutunta shi a halin da ake ci kuma fadar wada house ta shugaban amurka ta ce tana ɗaukar lokaci domin ta tantance yadda za ta dauki sauye-sauyen da ake yi a kasar ta masar shin wane ne firaministan riko na kasar masar ne hazim el shi dai el ba bakon suna bane a ciki da wajen misra domin kuwa an dama da shi a tsakankanin hukumomin kasa da kasa a sashin diflomasiya harkar kuɗi da kuma makarantu an ce shi dai Prime Minister El Bablawi wato ɗan ba ruwa na ne wanda yake da rajin salon tattalin arziki irin na jare hujja. Ɗan shekaru saba'in da shida da haihuwa Mr. Bablawi ya karanci harkar shari'a a jami'ar Alkahira sannan daga bisani ya karatun digirgiri a fannin tattalin arziki a jami'ar Paris. cikin mukaman da ya rike har da koyar da luggar tattalin arziki a jami'o'i daban-daban a gabas ta tsakiya da turai da kuma amurka kuma ya shekaru biyar yana rike da mukamin mukaddashin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2011 Mr. Biblawi ya zama ministan kuɗi na Masar bayan juyin juya halin da ya kifar da gwamnatin Hosni Mubarak amma 'yan watanni bayan haka ya miƙa takardar murabus domin bayyana fushinsa kan kashe kiristoci 'yan ƙasar masu zanga-zanga da sojojin ƙasar suka yi amma gwamnati ta ƙi amincewa da shirin barinsa aiki. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hana wani jami'in diplomasiya ƙasar siriya da shugaba bashar al-assad ya turo ya shiga amurka balle har ma ya kai ga ofishin jakadancin ƙasar a nan birnin washington wata kakakin ma'aikatar harkokin wajen jan saki ta tabbatar da abubuwar haka a jiya laraba ta ce an soke visa ta wannan jami'in mai suna ali dagam ta danganta ɗauka wannan mataki da ci gaba da yi wa al'ummar Siriya hawan kawara da gwamnatin ƙasar take yi. Jami'an Amurka sun ce an ba shi visa ne bisa kuskure tun fari, kuma yanzu haka yana tashar sauka jiragen sama da ke nan kusa da birnin Washington wato filin jirgin sama nan da ake kira Dallas, inda daga nan za a ta saki sai ya koma inda ya fito. Labarin baiwa jami'in visa ya janyo korafi daga wakilan majalisar dokokin Amurka da kuma Siriyawa 'yan adawa da suke zaman gudun hijira a kasashen waje. masu sukan lamiri suka ce matakin baiwa jami'in visa kansa yana aikewa da bahaguwar sako cewar gwamnatin shugaba obama ba da gaske take ba akan kudurinta na ganin an hambar da gwamnatin shugaba asada. to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin ƙasan nan da ya kwace ya goce daga layin dogo sannan wasu taragansa da ke cike da ɗanyen mai suka yi bindiga a wani ƙaramin gari na Kanada ya ce matuƙin jirgin bai ɗana birkin da ke injunan jirgin yadda ya kamata ba a lokacin da ya zo tashi daga bakin aiki. A jiya laraba ce Edward Bukhard, shugaban kamfanin jiragen ƙasa da ake kira Montreal Main and Atlantic ya ziyarci garin Lac Megantic ya gaya manema labarai cewa an dakatar da matuƙin ba tare da albashi ba. shugaban ya ce matukin ya ga jami'an kamfanin cewa ya ɗana kowane ɗaya daga cikin birkin da ke jikin taragai goma sha ɗaya da suke ɗauke da ɗanyen man fetur amma ya ce yanzu kam bai yarda da maganan matukin ba To sannan kuma wata gamayyar manyan kantunan sayar da kayayyakin sanyawa na zamani su goma sha bakwai a Amurka da kanada. sun bayyana wani sabon shirin da suka tsara da nufin inganta lafiyar ma'aikatan masana'antun ɗinkin kaya a ƙasar bangladesh shirin zai ɗau tsawon shekaru biyar ana aiwatar da shi wani mataki da suka bayyana jiya laraba ya biyo bayan faduwar wani ginin wata masana'antar ɗinki a bayan garin daka babban birnin ƙasar cikin wata afrilu har ma'aikata dubu ɗaya da ɗari ɗaya suka hallaka a wani haɗarin da aka ce shine mafi muni a tarihin masana'antun ɗinki wannan shirya ya biyo bayan sa da kantuna da suke ƙasashen turai da kuma ƙungiyoyin kwadago da 'yan gwagwarmaya na yankin suka ɗauka a cikin watan mayun bana. wannan shirin da kamfanonin da suke nahiyar arewacin amurka suka tsara zai buƙaci a rika duba dukkan masana'antu da suke sayar musu da sutura daga bangladesh a duk shekara sannan a bayyana wa duniya duk abubuwan da bincike ya gano hakanan kuma shirin ya buƙaci da a fitar da mizanin auna matakan kiyaye lafiyar ma'aikata nan da watanni uku. mutumin da ake zargi da kai harin bam kan masu gudun ya da kanin wani a Boston Zuhara Sanaya ya ki amsa zargin da ake masa dangane da harin da aka kai dab da kammala wannan gasa ranar 15 ga watan Afrilun bana. A jiya Laraba Sanaya har sau talatin ya nana ta kin amsa laifin a wata kotun Amurka da ke Boston lokacin da aka gurfanar da shi kan tuhuma daban-daban har talatin da ake masa. wannan ne karo na farko da aka shi a bayanar jama'a tun bayan da aka kama shi yan kwanaki bayan da aka kai harin bama-baman mutane uku ne suka rasa rayukansu a harin wasu mai da sittin kuma suka jikkata labaran duniya kenan aka saurara to a bayan wata mummunar tarzomar da wasu 'yan majalisar dokokin jihar rivers su kwaya biyar tak masu adawa da gwamna amechi suka haddasa har aka zub da jini majalisar wakilan tarayya ta najeriya ta kwace ayyukan majalisar dokokin ta jihar rivers ga madina da cikakken bayani rikicin majalisar dokokin jihar rivers din sai da ya kai ga rarraba kawunan 'yan majalisar dattawan najeriya abu da ya sa shugaban majalisar dattawan david mark ɗaukan matakin yin ƙuri'ar raba gaddama Muhammad Bindo Jibrila ya yi mini ƙarin haske. To gaskiya hakika abin da ya faru a Rivers ba mu ji daɗi ba kuma dukkan mu sanatoci ba mu ji daɗin wannan ba domin a cikin mu a koyansu sanatoci suna so a cire ma kwamishinan a take to mu kuma muka gani in an cire kwamishina a take ya za a san ma me ya faru dole a bar shi in bayan an gama bincike muka ji na ta gefensa sannan sai mu san me ya kamata a yi domin akwai zarge-zarge da yawa akan shi kwamishina polis din abubuwan da ya yi to muka ce to a naɗa kwamiti eh, su je su bincika mana ba tare da bata lokaci ba su zo don mu san matakin da zamu dauka game da abin da yake faruwa a kansa amma mun yi condemning duk abin da ya faru a River State game da eh, impeaching na shi speaker don ba bi ka'idan da ya kamata a bi ba ana yi wa democratic zagon kasa ne kuma ba daidai ne wannan ba kwamitin da majalisar dattawan ta ɗora wa nauyin yin bincike shine kwamitin kula da jihohi da kananan hukumomi a ƙarƙashin jagorancin kabiru ibrahim gaya ga bayanin da ya yi akan aikin da aka ɗora masu yawa to mu wannan bincike namu na gaggawa ne kuma an ba mu kwana bakwai har rubuta takardar mu kawo da membobi na kwamiti za mu tafi mu je mu ga mu kira mu zauna da gwamna din mu zauna da shi shugaban majalisa din na assembly da kuma bangaren da suke rigima da su da kuma har kansu kwamishinan 'yan sanda duk mu ji me yake faruwa kuma ya za a tabbatar an demokradiyya ta zauna a wannan jihar dan dai mu zauna a samu zaman lafiya a kasar wannan abu ana yi ne ba don ko ba in an ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama wuta to kai naka baka kusa maka shafa ruwa ba don ana ganin abu na faruwa na maksayin zai sake faruwa nan gaba kuma mu ne mu yan majalisar dattijai da na tarayya mu ga cewa abin da ya yake nema lalace a ƙasa to mu ga yadda za mu iya gyara shi insha Allah ubangiji kuma ya ba mu ikon mu gyara wannan abubuwa kuma a samu zaman lafiya a ƙasar nan tamu a ɓangaren takwarorin su na majalisar wakilai kuma sun yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya basu ne suka karɓi ayyukan majalisar dokokin ribas ɗin kamar yadda ɗan majalisar wakilai Musa Fatahi ya zayyana mani. To usually eh, yadda ake yin abubuwan shine kamar yadda muke zaman majalisa na yau da kullum haka za a yi zaman majalisa a cikin zaman majalisa za a gabatar da batun da ya shafi jihar ribas kuma 'yan majalisa su tattauna a kai kuma a kai iya inda ya kamata a kai sannan a tabbatar da an aika da wannan an gabatar da shi domin sauran sassan na gwamnati suna nan majalisa ce ba ta nan. Wannan shi ne karo na biyu da majalisar wakilai za ta ɗauki irin wannan matakin. Kwanakin baya ma ta yi haka a lokacin da wani rikici ya ɓarke a majalisar dokokin jihar Kogi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yeah, To a gaida Madina, daga Legas kuma wakilin Malada Ibrahim Ayawa ya ce jam'iyyar nan ta ACN ita ce ta roƙi majalisun guda biyu na tarayya da su yi wa Allah su tsige shugaba Goodluck Jonathan. jami'ar acn ta bukaci majalisun kasan nan guda biyu wato na dattijai na wakilai da ta gaggauta tsige shugaba jonta akan karagar mulki saboda abin ta kira rashin iya aiki da kuma saba alkawari a takardar ta aikewa wakilin gidan rediyon mura amurka da ke nan birnin eko jami'ar ta zargi shugaban da mayar da mulkin najeriya tamkar wasan yara a cewar ta gabansa ne yan majalisar dokokin jihar ogun tsiraru suka ce sun kori masu yawa ya ke margas bai ce ufan ba ta ce kwanan nan kuma sai gashi an yi zaben kungiyar gwamnoni ba kunya ba tsoron Allah wai ya ce sha shida na gaban sha tara ganin cewa majalisun biyu sun ƙi sa samu mai da gishiri cikin wannan ɗanyen aikin kwaron kuma sai gashi wai 'yan majalisa biyar na jihar Rivers na cewa sun kori sha takwas jami'ar ta ce ina ake wannan abu sai ka ce tatsuniya don haka majalisun nan guda biyu su farka daga barci su yi abin da ya kamata domin ceto ƙasar nan daga halin kai da ta shiga ta ce shugaba Jonathan ya saba alkawarin da ya ɗauka wa 'yan Najeriya kuma ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi wannan ya sa na kira honorable Hamisu mai lantarki dan majalisar wakilai kuma na tambaye shi ko sun samu wannan takardar roƙon na jami'ar ACN shine sai ce da ni mu a matsayin mu na yan adawa zan ce kira ne mai kyau saboda ai komai abubuwan sun tabbare kuma a dalilin rashin jagoranci mai kyau irin na shi shugaban kasa to saboda haka iya ba bai san mu sai mu a majalisa za mu yi abun da ya kamata ai domin mu kawo gyara to amma honorable baka cewa kila a ce kai don ba dan jam'iyyar PDP bane yasa kake goyon bayan wannan batu eh to ba maganan ba jam'iyya bane yanzu ake hali da da ke ciki ai ba maganan ma bane ko saboda abubuwa da dama a ce an samu yanayin da gwamnati ko kuma shugaban kasan da bai zai bambanta sha tara da sha shida ba to ka san ai akwai matsala amma shi ko sanata ibrahim musa da na kira shi ce masa na ko takardar roƙon tsige shugaba jonathan ya kai gare su kuma idan ya kai me za su yi idan suka abin yanzu muka ga cewa abu ya yi daidai da ai wannan abu za mu yi saboda muna wakiltar mutane ne. sai dai na nemi jin ta bakin mai baiwa shugaba jonathan shawara a harkokin siyasa wato ahmed gulak to da yake na aiki masa sakon text message ina neman jin abin da zai ce game da wannan batu ta jami'ar acn shine shi ma sai ya rubuto mana yana cewa ni ba zan yi magana akan jami'ar acn ba wata shiga rudu ai yan najeriya sun san cewa ba ruwan shugaba jonathan da rikicin jihar rivers kuma gwamnan jihar rivers shine humul habais matsalolin da ke addaba jihar sa. gwamnan rotumi amin ce fuskanci aikinsa na mulki ya bayyana mutane a kuma jami'ar ta acn ta buƙaci a ɗauki mataki akan kwamitin kwamishinan 'yan sandan jihar ta rivers domin a cewar ta maimakon rundunar ta zama mai samar da zaman lafiya ta koma mai tada zaune tsaye ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria. ẹni tó lù wá tó lòun To da Ladan a Jalingon jihar Taraba mai rukun mukamin gwamna Garba Umar ya kori sakataren gwamnatin jihar da wasu kwamishinoni shidda har ma da mashawarta guda biyu. To wanda abun ya safa shine shi ambassador Emmanuel Juwa shi SSG akwai honorable commissioner for agriculture Mr. Anthony Jelasin akwai honorable Rebo Usman commissioner water resources and rural development akwai honorable Yakubu Agbaizo commissioner for education akwai honorable jonah agio Commissioner for Works, Honorable Joshua Augustine, she's Special Advisor on Revenue Matters. Akwai Honorable Charity Green, Commissioner for Women Affairs and Child Development. Akwai Chief Manasa, Special Advisor na Border Development. Then akwai Honorable Mustapha Haman Gabdo, Commissioner Health, wanda shi ya ce ya yi murabus a sakamakon wannan eh, rahoton da aka fitar. Mr. Kefa Sule kenan, kakakin gwamnatin jihar Taraba, kai bayyana matakin da gwamnatin jihar ta dauka na korar sakataren gwamnatin jihar Ambasada Imam Emmanuel Juwa da wasu kwamishinan jihar su shida da mashawartan gwamna biyu bisa kwanciyar magirbi da ake zargin sun yi da kudaden tallafin ambaliyar ruwa da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar Taraban kimanin naira miliyan ɗari hudu. To ko shin ya al'umman jihar suka ji da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka? Sunana Musa Umar gaskiya abin da gwamna ya yi ya mana daɗi bisa tuɓe kwamishinoni da ya don dalilin wannan abin da suka yi wasu sun rasa rayukansu da dukiyoyinsu da 'yan uwansu. Sunana John Bitrus abin da yake faruwa mutanen nan kansu kawai suka sani suna ci daga su sai 'ya'yansu in kai ta maka abun da mai girma gwamna ya yi ya daidai constitutional kyau sama hada su da efcc ne hada su da efcc shi dai mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar wanda ke saba layar dorawa daga inda mai gidansa dan ba bai tsaya ya ce a wannan karon gwamnati ba za ta kyale a kewa ka cika tashi da dukiyar jihar ba a gaskiya za zama kaman zaman kashe wando suke yi eh, abubuwa ana barinsa yana tafiya abubuwan nan ko suna shiga aljihun mutane ne ba mu sani ba don ba ma gani wannan karan na ce in fa ba mu gani a ƙasa ba fa mutum hannu zan yi da shi na tafiya in Allah yadda tunda abun ba shiga gwamnati duk dai kudade da ba su shiga cikin gwamnati ai ka san dole a san inda suke zuwa za ta yi suna shiga aljihun mutane ne amma za mu binciki wannan kuma za mu hukunta mutanen Allah nan ba da jimawa ba ne za a maye gurbin kososhin gwamnatin da aka korar lamarin da ke zama tubali ga matakan kawo sauyi a tafiyar gwamnatin jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya ayya assalamu alaikum wayo bi mu Allah ta da ibrahimu ustaz musa abdul wato kadir daga kasar ghana na daga cikin manyan malaman alis suna ƙasar kasar kuma gashi nan da bayani kan muhimmancin zumunci da taimakawa a watan azumi na ramadan idan mutum ya lura sadar da zumunci abu ne mai karfi cikin musulunci don ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayani kamar mutum Allah ya hore ma arziki sai za ka yi sadaka ko zakka ne za ka fitar idan ka waiwayi talaka wanda bai da galihu cikin danginka ji manzo Allah wai ba da sadakan ka gare shi ya sa ka samu lada biyu ladan farko ladan sadaka na biyu ladan sadar da zumunci domin in ka ba shi wannan taimako ya karfafi zumuncinka da shi musamman ma ciwon ga wata da muke kowa ya kalli iyalinsa zuriyarsa waɗanda ba su da abin azumi a rinka su in kai haka nan kana da ladan zumunci kana da ladan sadaka domin manzo Allah ya nuna in dai mutum kana da iko ka taimaki talaka da abin da ya azumi da shi kowane rana in ya azumi da taimakon da ka bashi ji annabi wa kana da ladan azuminsa na wannan rana ba da an rage masa shi wani abu ba ashe in zamu wanga wata wanga wata ne na sadar da zumunci tsakanin tsakaninmu da musulmai duk baki daya tsakaninmu da makusantan mu mu gane muna zama ne ka samu gida daya ga musulmi ga kristan gwanin muna irin wannan zama in an kawo kayan taimako na sadaka cikin watan ramadan in dai ya ishi gida sai mu waiwaye su mu taimaka musu wannan taimakon zai bari su gan darajar musulunci kamar addini mu bai bambanci domin jiya haka ba ni gida akwai wata kungiya kusa da ni nan naji an kawo taimako mafi yawan yawan annan karakaran ga duka sun samu wasu su ma don a ba shi suka je suka yi lullubi ne nake ban nace ko da ba su yi lullubi ba in sun zo in dai an ba musulman su ma sai a taimaka musu sai su ga addini mu addini ne mai yalwa addini mai baiwa da kyautayi ba mu bambantawa isa wanga wata wata ne mai girma wata ne mai alfarma wata ne da ya kamata mu sadar da zumunci mu karfafi zumuncin mu da taimaka ma yan uwanmu saboda mu samu ladan sadar da zumunci da kuma ladan ladin sadaka baki daya. Stars Musa Abdulkadir daga kasar Ghana kada a sha'abar da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC inda yanzu agogo muke cewa karfe 1 da minti 20 da 'yan dakikoki kaɗan ga Grace Alayar Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alhera abdi ke fata iyali na lafiya idan mai sauraro na karanta jaridu ko sauraron labaran najeriya ba za a kasa jin rahotannin na masu tada hankali na sana'ar saye da sayar da jarirai da waɗansu 'yan najeriya da suka hada da likitoci da unguwar zoma da ma waɗansu mutane da dama da sukan ɗauki rantsuwar kula da rayukan al'umma suke shiga ba a cikin hirarsu da wakiliyarmu madina dauda yayin haɗa wannan rahoto na musamman kan wannan keta hakkin bil'adama Babbar sakatariya kungiyar da ke fafutukar kare hakkokin mata a Najeriya da aka fi sani da suna rafa a takaice hajiya Saudatu Mahadi ta yi ƙarin haske dangane da wannan matsalar. Ke san shi an ce alhaki kuikuyo ne. Dan da baka kawo duniya ba ka riga ka saida shi baka san inda ka kai shi ba kai dan riko in ba ya iske ya yi dace da gidan riko ba akwai magana. Bari dan da baka san inda za a kai shi ba shin kashe shi za a yi shin bawa zai zama shin karuwa za a maida ta shin dan ke ga dai abubuwan na madina saboda haka babban matsala ce wadda kowa a ƙasar nan ya santa kuma musiba ce ita ce musibar da ta samu mata yanzu ta zo tana neman ta jaye mata shanye ta fyaɗe saboda wasunsu kuma a gaskiya tura su ake wasunsu kama su ake wasunsu kuma da ƙafafuwan wurinsu suke zuwa to amma babban musiba ce saboda me a gaba za a samu cuɗanya jini da jinsi ta je wannan jiha an yi wannan rishin imani da ita ta haihi ɗa namiji ta tahi wata jiha an yi haka da ita ta haihi ɗiya mace can bata sani ba sun game sun yi aure kin ga jagwalgwalo ya hito kuma wannan musiba ce babba a al'umma kuma wato ba wai inda kawai take ba ita musiba ce babba da za ta shafi kowa da kowa to dalilan da ake bada ni dai gaskiya ban gamsu da su ba saboda in banda mutuwar zuciya in dai da abin da za ka yi na sana'a to ban ga dalilin da za ka kai kanka cikin wannan kalubale ba in dai ba karfinka aka fi ba amma gaskiya da yawansu da saninsu da za ka zauna ɗaya ɗaya ɗaya wata tara a in tilas ne ka gudu to a ƙungiyance kuna kare haƙƙin mata ne wani yunkuri za ku yi wajen kare waɗannan 'yan mata da wasu su ke tafiya ba da sanin su ba wasu kuma yadda kika faɗi talauci ke kai su da ƙafafunsu. Ito eh shi al'amarin kamar aiki irin namu muna rajin karewa akwai hanyoyin da muke karewa ba sai mu samu izinin wanda aka zalunta ba kamar neman dokokin da za su gyara rayuwa tun farko ma kar ai abin neman dokokin da in an yi abun mutum zai iya neman haƙƙi a ƙarƙashin wa'annan dokoki muna kuma aikin sanarwa yadda za mu iya jawo ra'ayin mutane cewa wannan abu fa ba daidai ba ne ba kuma cewa wanda ke yin shi ya bari to amma wanda aka yi mawa kan shi wai mu ce ga mu mun tafi mun je don mu taimaka in bata zo wurin mu ba mu kullum abin da muke fahimtar da mutane shine mai koke ho sai yayi kuka sannan ka kaji saboda dokar kasar nan bata ba mu ikon dan mun ga an maki ba mu ce za mu je mu daukan maki raji sai ke zo kin mana koke mu kuma sai mun ba wanda kika koke a kansa ko a kanta damar lumfashi abinda bature ke ce ma right to fair hearing to duk da irin wannan to kin ga wannan abu tunda abu ne na rishin gaskiya zai yi wuya ma irin wannan tsarin ya taho sai dai mi in Allah ya sa wadda aka zalunta an kai ta ba da sanin ba da yaddarta ba ko kuma an mame ta ta kuma rasa yadda za ta fita in har ta zo wurin mu tabbas akwai hanyoyin da zamu iya ko mu kungiyar mu zamu mun san muna da alaka da hukuma muna da alaka da ma'aikatun da ke irin wannan abubuwa zamu iya nema a haɗin gwiwa a san yadda za a tallafa musu amma mafi yawan su wanda ya kai kanshi ba zai zo wurin mu neman sauki ba to wace rawa mata 'yan jaridun Najeriya za su taka wajen yaƙi da wannan ɗabi'a ta sayar da jarirai ga shugaban mata 'yan jaridun najeriya madam asabe baba nahaya. wannan abu yana ci mana tuwo ya ci yana ci mana kuma zai ci gaba da ci mana tuwo a ƙwarya yana ɓata mana rai kuma a sha abin da nake so mu matsayinmu na mata 'yan jarida wanda allah ya taimake mu kuma ya ba mu hakkin mu tabbatar mun yayata mun yi faɗakar mun kuma yi eh, kawowa shawarwarin da ya kamata a ce ya za a yi ina za a je ya kamata a ce mu fara daga yau tun da Allah ya ba mu rana kamar haka kuma mun haɗu muna so mu kira da babban murya ga cewa duk wata 'ya mace wacce take da masaniya a game da wannan irin harka daga ina tushensa ya fara su waye a bayan wannan masu kuɗi ne talakawa ne masu son zuci ne do Allah do annabi a tabbatar da cewa muna da ƙungiyoyi a jihohi talatin 36 a yi haɗa kai da mata 'yan jaridu a Najeriya. Muna da su a Najeriya muna da su a waje a haɗa kai da su a yaƙi wannan masifa da ta shigo mana ƙasa. To duk da goyon baya da wannan ƙuduri da ma'aikatar mata take son ta kai gaban majalisa, na yi ƙoƙarin samun mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Najeriya Frank Mba domin in ji menene matakan da suke ɗauka wajen rufe waɗannan asibitoci da ake kama 'yan mata a kai? da kuma yadda ake ɗiban jariransa ake sayarwa da kuma dukkan waɗannan likitoci da ke ayyuka a waɗannan asibitoci amma ƙoƙari na ya ci tura. To ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba Madina za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu sai mun samu hanyar shawo kan matsalar. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu gayyaci ƙwararru domin neman gudunmuwarsu kan matakan shawo kan matsalar. Kafin nan a madadin mu Madina Dauda da ta haɗa mana rahoton. da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Toma da masu sauraro ga takardattun labaran duniyar. babban mai gabatar da kara a gaban kotu a misra ya ba da umarni a kama shugabannin kungiyar ihwanul musulmin ko muslim brotherhood a turance duk da cewa shugaban kasar na wucin gadi yana shirin naɗa yan kungiyar cikin majalisar ministocin kasar da ake shirin kafawa ofishin mai gabatar da karar ya ce ya ba da sammacin a kamo wani shugaban kungiyar muhammad badi da ɗaya daga cikin mataimakansa da kuma wasu mutane takwas masu gabatar da ƙara suka ce ana zargin waɗannan mutane da ingiza tarzomar da ta kai ga kashe mutane 51 ranar litinin a birnin alkahira shin wato ma'aikatar harkokin wajen amurka ta hana wani jami'in diflomasiyyar siriya da shugaba bashar asad ya aiko shiga amurka balle ya kai ga ofishin jakadancin ƙasar da ke nan birnin washington dc wata kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta tabbatar da aukuwar haka a jiya laraba ta ce an soke vizar jami'in mai suna ali dagam ta danganta daukan wannan mataki da ci gaba da yi wa al'ummar siriya hawan kawara da gwamnatin kasar take yi shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin ƙasan nan da ya kwace goce daga layin dogo sannan wasu taragansa da ke cike da ɗanyen mai suka yi bindiga a wani ƙaramin gari na kanada ya ce matukin jirgin bai ɗana birki da ke injunan jirgin yadda ya kamata ba a lokacin da ya zo tashi daga bakin aiki masu sauraro da takaddatun labarun nan muka zo ga karshen shirin wannan lokaci sai can da karfe 8 na safiya a agogon najeriya da nijar idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin shi sahabu imam aliyu wanda muka gabatar da shirin nan tare da chubahiro diodone wanda ya kula da mu na watsa shirye-shirye da injiniyan malam john ibrahim alfahamed ne daga birnin washington dc ke cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.